عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا الإيمان أتراهم قد ألجموا دكان يبو دقوديا دكراري da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala maɗaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa da agajinsa wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi shine cikakken shiryayye wanda Allah ta'ala ya batar da shi babu mai iya shiryar da shi salatin Allah da ɗaukaka da aminci su tabbata ga cimkamakin annabawa shugaban manzanni wanda Allah ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai da alayensa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. قلبي بكى متسائلا قد ألجموا فارتاع كل لساني أتراهم قد خدروا عن سمع كل بيان أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لساني ينبغى ما رمع وانا شري ما كنت يوتي كنت kun ji أكام ما magana akan الله sallallahu alaihi wasallama sannan mako kuma da ya biyo baya kun ji mun yi magana akan ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu kuma za mu dora akan sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama da su kuma nasu matsayin Imam al-Bukhari yace man sahiban nabiyya aw ra'ahu minal muslimin dukkan wanda ya abota da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya ganshi daga cikin musulmi wannan shine ake kira sahabi to an yi ta'arifi da yawa akan tantance ma'anar sahabbai a istilahi amma mafi kyawun ta'arifi wanda aka yi dangane ga tantance sahabbai shine wanda ibn hajar ya hakaito ko ya kawo a cikin littafin al-isaba wanda yace mallakiyan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama mu'minan bihi wa mata alal islam wannan shine ta'arifi mafi rinjaye kuma mafi kyawu shine wanda ya gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana mai imani da shi ya kuma mutu akan musulunci wannan shine ta'arifin da ibn hajar ya yi a cikin al-isaba fi tamyiz sahaba kuma shine wanda ya furin jaye akan ta'arifin wane ne ko su wane ne sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam to yadda ake gane sahabi ana gane sahabi ta hanyoyi da dama hanya ta farko shine wato labari ya zo da yawa da yawa ya cika duniya cewa wani sahabi ne alkhabarul mutawatir kamar sayyidina abubakar da sayyidina umar da sayyidina usman da sayyidina ali da sauran shahararrun sahabbai wanda duk duniya ta yi ittifaki waɗannan sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama sai kuma labari shahararre labari ya shahara koda bai zamo mai yawa ba cewa wani sahabi ne wannan ma ana gane sahabi da shi sannan sai shi sahabin ya ce ni sahabi ne idan har hakan zai yiwu ma'ana lokacin ya zo daidai lokacin kuma sannan zai yiwu ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko su haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam ko da bai gan shi da ido ba amma sun haɗu a guri guda to wannan shi ma idan za a iya gasgata shi in ana karɓar labarin mutum akan kansa ko shaidarsa idan adali ne za a iya karɓar wannan hanya ta hudu wani daga cikin tabi'ai ya nuna wani ya ce wannan sahabi ne to malamai suka ce wannan ma za a iya yadda idan tabi'i din thiqa ne kuma idan da awar da ya za ta yiwu to za a iya gasgata wannan magana tasa cewa wane sahabi ne to sahabbai hawa hawa ne daraja daraja ne wasu sun wuce wasu wasu sun fi wasu kamar da yazo a cikin tadribul rawi shafi na 409 da alba'isul hafiz shafi na 208 da fathul mughith juz'i na uku shafi na 43 da usulul hadith na Dr. Aljaj shafi na 391 cewa sahabbai hawa hawa ne kuma kamar da alhakim ya kasa su wajen hawa goma ko goma sha biyu a cikin littafin sa ma'rifatu ulumul hadith wanda ya kawo su dabaka dabaka hakanan sauran malamai sun yi wannan bayani da haka shi dangane ga ganin annabi sallallahu alaihi wasallama ko haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko yin zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutane sun kasu gida-gida akwai wanda sun ga annabi sun kuma yi imani da annabi ko sun haɗu da annabi wannan su ne sahabbai cikakku wanda sun haɗu da annabi wato ba a sharɗanta dole sai gani na ida ba na akwai waɗanda suke makafi ne ko kuma yara ne sun haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallama amma ba su gan shi ba kuma sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama kun ga sun samu daraja uku na farko haɗuwarsu da annabi sallallahu alaihi wasallama na biyu imaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallama na uku su a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama sai kuma hawa na biyu na mutane su ne waɗanda sun ga annabi sallallahu alaihi wasallama amma ba su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan suka kowa asara don sun samu dama uku suka yi asararta sun yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallama sun ga annabi sallallahu alaihi wasallama amma rashin imani da shi sai ya rushe wancan abin suka zama kuma su ne mafi taɓewan mutane sai hawa na uku wanda sun yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama amma ba su haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam ba to kun ga waɗannan wato sun yi zamanin jahiliya sun yi zamanin musulunci sun yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallama amma ba su taɓa haɗuwa da shi ba kuma sun yi imani da shi waɗannan su ne ake ga suna da manzila bai na manzilataini sun fi tabi'ai amma ba su kai sahabbai ba su ake kiransu mukhadaramun wato suna da daraja ta tsakiya kenan wanda sun yi zamanin jahiliya sun yi zamanin musulunci sun yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi imani da shi amma ba su haɗu da shi ba bai haɗu da su ba sai kuma hawa na gaba waɗanda sun yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama amma lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma ga Allah ta wannan haɗuwarsu a wannan ƙarni da imaninsu kuma amma ba su haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam ba waɗannan su ake kiransu tabi'ai sai kuma waɗanda sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ba su haɗu da zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba su ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan su ne sauran muminai da musulmi na duniya wanda duk gashi nan ana ta addini amma zamani bai haɗa mu ba to wannan kuma amma mun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan duk muna cikin tabi'i tabi'in da ake ta lissafawa hawa hawa har a zo kan na ƙarshe wanda a kansu Allah zai tashi alƙiyama. sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama suna da daraja suna da kima suna da isa suna da martaba Allah ya bayyanar da kimar su da adalcin su da mutuncin su da darajar a gurin su a cikin alkur'ani kamar suratul fatahi aya ta 29 suratul tauba aya ta 100 suratul anfal aya ta 74 da suratul fatahi aya ta 18 akwai hadisai masu yawan gaske da suka tabbatar da daraja da martaba da mutunci da girma da ɗaukaka isa ƙima ta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda sun sadaukar da kansu da dukiyarsu da lokacinsu sun karocewa garuruwansu da ƙasashensu don tabbatar da addinin Allah da yaɗa shi da kare shi har suka zama yardaddun Allah Allah ce radiyallahu anhum wa radu'an sun yadda da Allah Allah ya yadda da su wannan daraja ce babba da Allah ya ba wa sahabbai musliman ahwa wala yahwani qalbi baka mutasailan an ikhwati al imani afwan akhi ya musliman ahwa wala yahwani قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لساني أتراهم قد خدروا عن سمع كل بياني أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لساني أتراه قد خدروا عن سمع كل بيان عدد يوان صحبي malamai tarihi sun yi saɓani dangane ga adadin yawan sahabbai mafi yawa dai wasu su ce kaza ne wasu ce kaza ne amma babu wata ruwaya sahihiya da za ta iya tantance yawan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya duk da yake su ma waɗanda suka ka adadin nasu duka ba sa wuce su ce dubu ɗari biyu dubu ɗari biyu da hamsin wasu ce dubu ɗari uku ma'ana ba wanda ya ce sun kai miliyan ɗaya ba kuma wanda ya ce wato ainihin ba su gaza haka ba ma'ana dai duk masu cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ga adadinsu ba wanda ya ce sun kai alfa alf wato sun kai miliyan duk sabanin a ƙasa da haka ne da haka wannan babu wani hadisi sahihi da zaka iya yanke hujja da shi saboda sahabban nan sun wato barbazu a garuruwa da birane da ƙauyuka sun tattafi da'awa wasu kuma za su zo su zauna da annabi yan kwanaki su koma garinsu su ma sahabbai ne wasu kuma za a haɗu da su akan hanya su ma sahabbai ne da haka ka ce ka samu wani littafi da zai iya iyakance maka wasu an haɗu da su a aikin haji wasu an haɗu da su a jihadi wasu sun zo sun karɓi musulunci sun tafi to duk waɗannan fa sahabbai ne da haka adadin sahabbai to ba wanda ya sani sai Allah subhanahu wataala kamar mutum ya doba fitowar magis juz'i na hudu shafi na 29 wato zai ga bayani game da wannan wanda ya rasu a ƙarshe cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda daga shi sahabbai suka kare a duniya shine Abu Tufail Amir bin Wasilat al-Laythi wanda ya rasu a shekara ta 110 kusan shine na ƙarshe wanda daga shi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka kare a duniya duk yake daga baya an gano kowane gari ƙarshen wanda ya rasu sahabbai a wannan gari an gano wane ne har ma an rubuta shi mutum ya koma usulul hadis na Dr. Muhammad uh, uh, Khatib Ajaj ko Ajaj Khatib zai ga ya kawo kowane gari ko kowace ƙasa ga sahabin da ya rasu ƙarshe a cikin ƙasar da shekarun da ya rasu amma dai wanda shine na ƙarshe kusan malaman ruwaya da tarihi sun yi ittifaki cewa daga shi sahabbai suka kare a duniya shine Abu tufayil Amir bin Wasila Al-Laythi wanda shine Amir kenan bin Wasila Al-Laythi sunansa amma ne masa laƙabi da ko alkunya da abu tufai ti sai koma cikin usulul hadis na Dr. Ajaj zai ga wannan bayani na ƙarshen wanda ya rasu a cikin sahabban manzon Allah صلى الله عليه وسلم مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان تراهم قد ألجموا فارتاع كل لساني أتراهم قد خدروا عن سمع كل بياني أتراهم cikin sahabbai ba darajar su ɗaya a wajen ilimi ba kowanne akwai inda ya fi ƙwarewa wasu a alkur'ani wasu a hadisi wasu a tarihi wasu a jihadi wasu a kyauta wato Allah ta'ala ya tarawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani fannoni da bangarorin mutane wani shi baka jin sunansa sai an zo jihadi wani baka jin sunansa sai an zo ruwayar kira'a ta Qur'ani wani baka jin sunansa sai an zo wajen kyauta da bada kuɗi wani baka jin sunansa sai an zo jarumta wani baka jin sunansa sai kowa dai da irin baiwa da ni'imar da Allah ya masa to a cikin sahabban nan akwai guda bakwai waɗanda su kuma bangaren hadisi su suka fi fice don hadisinsu da ruwayarsu fi yawa na ɗaya shine abu huraira an yi saɓani mai yawa akan sunansa wanda a cikin al'isaba ya kawo sunaye da yawa da ganganu da yawa akan ya ne asalin sunansa ba alkunyarsa ta abu huraira ba amma wanda ya fi shahara abdulrahman ko abdullahi haka an yi saɓani da yawa akan sunan mahaifinsa amma an fi rinjayar da sakhar da aka suke cewa abdullahi bin sakhar ko abdulrahman bin sakhar wanda shi muka fi shahara a bakinmu an haife shi shekara ta sha tara kafin hijira ya rasu a shekara ta hamsin da ainihin wato tara bayan hijira yana ɗan shekara saba'in da takwas ya ruwaito hadisi dubu biyar da ɗari uku da saba'in da hudu sai abdullahi bin umar an haife shekara ta goma kafin hijira ya rasu shekara ta saba'in da uku bayan hijira yana ɗan shekara tamanin da uku ya ruwaito hadisi dubu biyu da ɗari shida da talatin sai anas bin malik an haife shekara goma kafin hijira ya rasu shekara ta casa'in da uku yana ɗan shekara ɗari da uku a wata ruwaya. hadisin da ya rawaito dubu biyu da ɗari biyu da tamanin da shida sai aisha radiyallahu anha an haife ta kafin shekara tara bayan kafin hijira ta rasu bayan hijira da shekara hamsin da bakwai tana iya shekara sittin da takwas wato saba'in ba biyu ta rawaito hadisi dubu biyu da ɗari biyu da goma sai abdullahi bin abbas an haife shekara uku kafin hijira ya rasu a shekara ta 68 bayan hijira yana ɗan shekara 71 ya rawaito hadisi sittin. sai Jabir ɗan Abdullah wanda aka fi shekara shida kafin hijira ya rasu shekara ta saba'in da 78 yana ɗan shekara 84 ya rawaito hadisi arba'in. sai Abu Sa'id al-Khudri wanda aka fi shekara ta sha biyu kafin hijira ya rasu shekara ta saba'in da uku bayan hijira ya rawaito hadisi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in yana da shekara tamanin da shida ya rasu a koma usulul hadith na Dr. Ajaj da as-sunna qabla tadawin shi ma dai na Dr. Ajaj wanda ya kawo waɗannan bayanai masu yawa a ciki to gaba ɗaya waɗannan sahabbai bakwai sun rawaito hadisi dubu goma sha shida da ɗari takwas da saba'in. Kunga Abu Huraira ya rawaito dubu biyar da ɗari uku da saba'in da hudu. Ibn Umar ya rawaito dubu biyu da ɗari shida da talatin. Bambancin da ke tsakaninsu dubu biyu da ɗari bakwai da arba'in da hudu tsakanin Abu Huraira da wato ainihin Abdullahi bin Umar hadisin da ke tsakaninsu dubu biyu da ɗari bakwai da arba'in da hudu. Wanda yana da dubu biyar da ɗari uku da saba'in da hudu wani yana da dubu biyu da ɗari shida da talatin da haka bambancin da ke tsakaninsu abu huraira hadisansa sun fi na abdullahi bin umar yawa da dubu biyu da ɗari bakwai da arba'in da hudu sai anas ya ruwaito dubu biyu da ɗari biyu da tamanin da shida tsakaninsa shi kuma da ibn umar ɗari uku kenan da arba'in da hudu wato abdullahi bin umar ya fa anas da yawan hadisi ɗari uku da ainihin arba'in da hudu don shi wani yana da 2744 wani yana da 2286 bambancin da ke tsakanin su 300 kenan da 44 sai Aisha wacce ta rawaito hadisi 2210 ita kuma tsakaninta da Anas hadisi 70 ne da shida don shi ya rawaito 2200 da 86 ita ta rawaito 2210 da haka tsakaninsu shine 70 da shida sai ibn Abbas wanda ya ruwaito dubu ɗaya da ɗari shida da sittin shi kuma tsakaninsa da aisha ɗari biyar da hamsin wato aisha ta fi ibn abbas da hadisi eh, ɗari biyar da hamsin da ita ta ruwaito dubu biyar ɗari biyu da goma shi ya ruwaito dubu ɗaya da ɗari shida da sittin tsakaninsu ɗari biyar kenan da hamsin sai jabir wanda ya ruwaito dubu ɗaya da ɗari biyar da arba'in tsakaninsa shi kuma da ibn abbas ɗari da ishirin don shi eh, ibn abbas yana da dubu ɗaya da 660 shi kuma Jabir yana da 1540 da aka tsakaninsu 20 kenan sai kuma Jabir ɗin shi kuma tsakaninsa da Abu Sa'id al-Khudri wanda shi Abu Sa'id ya rawaito 1170 saba'in, tsakaninsu ya nuna akwai ɗari 370 kenan da aka Jabir ya fi Abu Sa'id al yawan hadisi da 370 wannan su ne waɗanda hadisinsu ya haura dubu kowane sahabi ya rawaito wani mai 800 wani mai uku. wani mai ɗari hudu wani mai kaza mai kaza to amma abin da ya sa waɗannan sahabbai suka fi kowa yawan hadisi saboda ruwaya ne ba wai yawan zama da annabi ne yake sa ka fi kowa hadisi ba a'a abin da tabi'ai suka rawaito a gurinka da kuma nacinka ba kuma duk hadisin da mutum ya rawaito yana nufin ya ji su daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi da shi ba a'a mafi yawa wato in kana da nacin abu sai ka bi waɗanda suka riga ka ka rawaice a gurinsu kamar misali Abu hurairu da yake yana da nacin karatun hadisi zai iya bin su sayyidina Abubakar wanda sun riga shi musulunci su sayyidina Umar su sayyidina Ali da sauran sahabbai da suka riga shi sai ya dinga ruwaya a gurin su ta haka sai ya tara akwai abin da zaka ji daga annabi kai da shi akwai kuma abin da wani zai ji ya gaya maka kaga wannan ruwaya ce ba ana nufin cewa dadewarka da annabi shine yawan hadisin da aka rawaito a gare ka ba inda haka ake dubawa to ai da sayyidina Abubakar zai fi kowa yawan hadisi a duniya domin shi ne ike tare da annabi sallallahu alaihi wasallama tun wato mutum na farko a waje da ya fara karɓa addinin musulunci bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musulunci ya karɓa a cikin gidansa ‘ya'yansa sun karɓa matarsa ta karɓa Ali bin Abi Talib ya karɓa abin nan wato Umma Aiman ta karɓa Zaid bin Harisa ya karɓa wato gidansa gaba ɗaya ba wanda ya gari. to da ya fito waje mutum na farko a duniya da ya fara karɓar musulunci shi shine na abubakar kun ga ashe kenan kuma duk ruwaya ta nuna cewa duk wani yaƙi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je da sayyidina abubakar suka je tare suka yi hijira duk wata shige da fice tare suke yi to kunga da yawan wannan ne za a ce yafi kowa yawan hadisi to amma hadisi shi ruwaya ne sai masu ruwaya sun zo lokacin ka duk wanda suka rasu da wurwuri zaka ga hadisin sa bai da yawa domin masu buƙatar hadisin ba su zo ba su ne tabi'ai da yawa sahabban suna tare kowa ya san magana kowa kowa kuma ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye da haka waɗanda suka zo ƙarshe ƙarshe da waɗanda suke matasa ba su ji wata magana da yawa ba su suke nacewa akan a koya musu maganganu annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda aka ji ko kafin a haife su ko kafin su musulunta to waɗanda suka samu tsawon rai su suka zo lokacin ruwaya lokacin waɗanda ba su ga annabi sallallahu alaihi wasallam su zamani da shi ba sun zo da yawa suna buƙatar su ji maganganunsa to a lokacin ne masu ruwaya suka yi tawayar waya da aka duk wanda ya samu tsawon rai sai kaga ya samu hadisi da yawa wanda kuma ya rasu dab da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba lokaci mai tsawo sai ku ga hadisin sa babu yawa kamar Fatima kun ga da ta yi tsawon rai da an samu hadisai mai tarin yawa to amma tsakanin wafatinta da wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallama a mafi ingancin ruwaya wata shida ne da haka wannan yasa ba ta da ruwaya mai yawa ta hadisi to wannan shine wato masu wannan daraja da wannan kima su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wanda an kasa su gida biyu akwai almuhajiruna waɗanda suka yi hijira kenan akwai al'ansar waɗanda suke wato mazauna madina da kewaye wanda suka sauke annabi sallallahu alaihi wasallama suka wato fifita tashi akan ƴaƴansu da dukiyarsu da matansu da duk abin da suka mallaka kuma suka yi iyayensu wajen musulunci ya ɗaukaka da haka sahabbai su suka yi gwaninta su suka yi jarumta ta hanyar su addinin musulunci ya a duniya su ne abokan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake ci tare da su yake sha tare da su su ne ɗaliban makarantarsa da aka sahabbai sun yi sa'ar da duk kowa bai yi ba a duniya sa'an nan tasu guda goma ce abu na ɗaya da suka yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam abu na biyu da suka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na uku da suka yi sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abu na hudu da suka yi jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abu na biyar da suka ainihin wato shige da fice suka wasu surukan annabi wasu ya aura daga gare su sun aura daga gare shi wannan shi ma wata daraja ce da suka samu abu ainihin wato na shida da aya ta sauka Allah ya ce radiyallahu anhu wa radu anhu Allah iya ba musu duk wata kalma ta imani a cikin alkur'ani kansu ta fara sauka na bakwai da Allah ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu abu uku abu na ɗaya ya ce fa'afu anhum kai musu afuwa kun ga Allah ya bi umarnin annabi ya yi musu afuwa sannan nabi ya ce wastaghfir lahum ka nema musu gafara Allah ya bi umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama ya nema musu gafara sannan abu na uku ya ce wa shawirhum fil amri duk wani abin da ya sauka ko abin da zaka yi babu nassi ko nassi bai zo ba to ka shawara da su kun ga Allah ya mayar da su 'yan majalisar dokoki tare da annabi sallallahu alaihi wasallama na cewa duk abin da nassi bai sauka ba to ainihin ai shawara da su kuma suka ba da shawara din a karba azartar wannan faɗa ce ta Allah a cikin alkur'ani a cikin wato suratu al-imran wannan shine darajoji na sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama abu na wato ainihin takwas wato da suka zama cewa su ne ɗaliban farko idan ka ce annabi jibril ya kawo masa daga Allah sai kuma sahabbai wato sahabbai ba su da isnadi mai tsawo sai dai su ce manzon Allah ya ce ko manzon Allah ya yi ko an yi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka sun karɓi musulunci da ɗuminsa wannan daraja ce da ba wanda ya samu sai su sannan ainihin wato abu na tara da suka samu wanda kowa bai samu ba shine kasancewarsu wato ainihin ah, a mafi kusa da annabi sallallahu alaihi wasallama wanda babu wanda ya kusa da annabi sallallahu alaihi wasallama kamar su wato a duniya da kuma lahira dan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce almar'u ma aman ahabba wani sahabi ya ce ba hadisin da yake min daɗi irin wannan domin na san ba wanda nake so a duniya kamar annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa da haka ina fata in tashi tare da su abu na goma mafi yawan su annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya musu sallah da kuma waɗanda ya bari a duniya har ma ya bi wasu daga cikin su sallah wato sun yi sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yi sallah a bayan su mutum biyu ne aka rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yin sallah a bayan su na daya Abdurrahman bin Auf kamar da zo a cikin Muwatta sai kuma Sayyidina Abubakar wanda shi ma hadisi ne sahihi yana na a cikin Muwatta da Bukhari da Muslim da haka waɗannan da shi ne sahabbai suka fifita suka fi kowa daraja da kima Allah ya yarda da su Allah ya ƙara musu daraja da ɗaukaka da matsayi Allah kuma subhanahu wataala ya sa mana san su da kaunar da kimanta su da darajta su da koyi da su a cikin abubuwa da suka yi na ɗaukaka addinin musulunci abubuwan da suka yi kuma na kuskure Allah ya yafe musu kuma hasana innal hasanatu yuzhibuna sayyi'at to nan za mu tsaya wannan mako wanda muka dan tsokano kaɗan daga cikin tarihin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda mutumin da yake neman ƙarin bayani sai ya koma manyan littattafai waɗanda aka rubuta akan tarihin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama irin su al-istiaf fi ma'rifati ashab na ibnu abdul barri wanda ya kawo tarjaman sahabbai 4225 irin su usdul gaba fi ma'rifati sahaba na ibnu al-athir wanda ya kawo tarihin sahabbai 7554 sai tajridu asma'i sahaba na wato az-zahabi sai kuma al-isaba fi tamyiz sahaba na shahabuddin ahmad bin ali ibnu hajar al-asqalani wanda aka haife shekara ta 773 ya rasu shekara ta 852 yana ɗan shekara 79 wanda ya kawo tarihin sahabbai da suna dubu ainihin wato a tara da ɗari hudu da saba'in da bakwai ya kawo masu alkunya dubu ɗaya da ɗari biyu da sittin da takwas ya kawo tarjaman mata sahabbai dubu ɗaya da ɗari biyar da hamsin da biyu gaba ɗaya a cikin wannan littafi wanda ya fi kowanne girma a kan tarihin sahabbai ya kawo sahabbai 12,297 wanda nan littafi an buga shi mujalladi bakwai zuwa takwas hadda fihirsa. Haka muna fata Allah ta'ala ya ba mu koyi da sahabbai musliman ahwa wa la yahwani qalbi baka mutasailan an ikhwati imani nan za mu tsaya a wannan mako a madadin mai ɗaukar mana shiri sha'aban ibrahim sharaɗa ni mai gabatar da wannan shiri muhammad aminu ibrahim daurawa a madadin gidan radio freedom kuma shugaban wannan shiri nuraini nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh